إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين katuna lokacin da Ubangijin ka ya ce wa mala'iku, tabbas ni zan halicci mutum daga taɓo, shi ne Adam.